mujahadatil haqiqati da kallon haqiqa wal qayyumiyyati da tsayuwa wal istidrak da dulmiya fi zalika fa nahnu fi shughulin anhu mun mun baranta daga gare shi bi tanfidi awamiri sahibil haqiqa muna masu aiwatar da mai haqiqan umarninsa wal qayyumiyyati wanda yake tsaye da dukkan komai muna nan muna zartar da abu da yake bukata wal istikthar min ta'atihi wa tasarif jawarihi da sarrafa gaba kuwan mu marzatihi marzatihi wa kama au kama annakum wa bi fana'ikum kamar yadda ku a wannan fana'in naku واستغراقكم دا ظلمينكم في شهود الحقيقة وحضرة الربوبية في شغل أما نحن فيه هذا مأخوذ ونكو يولي بلاتا kuna ta tunani kuna ta tunani sai azumi sai sallah mu kuma tashi mu fasa mutane hanya mu gyara kwatoci mu gina masallatai mu karantar da jama'a mu tambiyantar da jama'a mu yi amurin bil ma'arufin mu ta na arzikin ka amma ko kuwa an yi ge ga abin da kuke dubawa mu kuke dubawa وكيف كنتم أولى بالله ya يا يا ذاك في متنتنك za ku bi ku fanka ta Allah kusanta shiga ainihin daga gare mu wa hannu fi huquqihi wa muradihi mu hannu fi huquqi muna cikin hakokinsa, a kullum muna zartar da su wa muradihi da manufansa inna. da za ku fi mu cancanta wa antum fi hududikum amma ku hazzozinku ne ba shi ne yutun ma masu bautan kansu fi hududikum wa muradikum minhu قالوا زكتا وقد ضرب لنا ولكم مثل an kawo mana misalin ku misalin bu mutsandiƙun liman kamalahu kuma ya yi daidai ga wanda ya tsaya lura da shi misalin da aka yi mana wannan ne bi maliki idda'a mahabbatahu mamluka ne barori biyu su kai da awan son shi min mamaliki fasahazarahuma ya kawo su gaban shi fasa'alahuma an zalika yake tambaya su ko yaya faƙala anta ahabbu ilaina anta ahabbu shay'in ilaina la nu'athiru alayka dairaka ba mu fifita wani kakan fa qala in kuntuma sadiqina in gaskiya kuke yi kuna sauna fa zahaba ila sa'iri mamaliki sai ku tafi zuwa sauran mamallaka ta wa arifahum ku sanar da su bi hukuki alaihim وأخبراه بما يرضيني عليه ويسخطني عنه آه، آه، ويسخطني أبنك فسعتني وبطل قواكم في تخليفهم ثم مساخري ونظر آه، ونفذ فيهم أوامري wasbira ala dai kai sai in wannan sai in siyasa sunan dan siyasa yana biya zai je shiga ya kawata mutum ya kawata kaza ya kawata kaza ta an samu a garinmu mai mayar da sunan an ne sai mai da shi sunan sunan hausawa za a ce wani aka kira shi wani suna sai su yi ce masa ba ku gane ba falalu sunan shi yawwa bello falalu ku ba ku san da ne ko ba ku iya na san so ai can mutanen bakin ruwa ne ba su iya kiran falalu ba wani zo in shigar da su gida duk cikin janyo ba danginsa da bai kai gida ba Hakula fulani ya kai musu gida a jin shiga kaga aka wai gari da gida a riga je yana ya haɗa fulatanci bai faje da awon alkur'ani waje da awon an baya shi yanke an ban dira ɗaya an on ga on an bi hafi? ko ke jakata in natta dominati hotu na komai ke mi hokka o hmm? ba na ne ba wanda biya ji hmm? ne wacce wacce a wannan ne na fara wannan kai bacci in ka je na fara fulatanci ba da kai a ce ba kai bacci ka ina gama fulatanci ka tashi in hmm? hmm, ai ana fa dinga kar dinga ka yi koya min iga na ma da wata ranar na kalle sau da janyo su eh, kaga rashin ban jinya don su kaga yi za ba sa kawo na ta guda ɗaya kawai nake da shi ko kuma yawa ne ba su da shi amma na ganin darajar da mutara rana muka je mun je mun aikin cikin kana wani ba sun titi aka je aka zuba wata kafa ta kuma da gidan mai na hafa na igala sai muka shigo za mu sha mai muka gangaro da mai yarinyar ta ce ba za a ba mu ba za a ba kuma ba ko me dalili ba za a ba mu ba kun je kun yi aikin Allah mu muna zaune ba mu aikin Allah ba ko ce ba za a ba ku mai kun yi aikin Allah kun mu lada nace to za ki ba mu mai kuma kyauta sai mu raba abin da muka samu sai a raba eh, amma ne abin da ya burge ni hatta san ga inda muke kuma dubi gidan can nesa ta sani muna shigo kuma tana kallon kaman musu sai ka ina ba za a ba ku mai da za a ba ku mai kun je tun safe kuna ta aikin Allah kun kwashe lada ai wanda zai kalle ka ma har isan tana yi shine masoyin ka ne wani ko ai ba ka ma isa ya ganka ba me aka yi ne ko aikin ma bai san aiki ba ballanta na tsara da ko zai ce da kyau ko zai ce ba kyau ko zai taimaka ko ba zai taimaka ba amma wannan da jin magana ka ta aika da وأودى مريضه وسيئ ميته saboda haka nan idan kana tare da mutum idan kana tare da da'awa to ka yaɗa ka in ku ba ka yaɗa ka ku kai ba ka tare da ita in ma kana tare da ita ku kai kwamatsai ne kwammatsi ne ba ka da amfani a ciki wa shayyi'a ainihin mai yi وعائلنا بعيثه بقواكما وأموالكما وجاهكما هو تيما كيسو دعا ثم ذهب إلى بلاد أعدائي بهذه القمولة الفاتحة وخالطوهم كتاكو إيسو ودعوه إلى موالاتي مستجلا بهم ولا تخافوهم فإني من جندي نادى ردنوني فأوليائي من يكفيكما وأن لا تطلعكم شره يا الله nihin ina ajo nihin ba su bar maka ba mai bacci ka dauki hmm?